da za ki bani dama da na zama jinin jikinki ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciya ina so ka sadaukar min da aisha labiba domin cika mahaifiyar mu alƙawarin da ka ɗaukan mata ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar aisha labiba ba idan allah ta ya haƙuri ta suke dawo cikin aure na Ya haƙuri da rayuwa aisha ki haƙuri da ƙaddara ki jure duk wani abin da zai zo bayan bana Hassan ina son ki fiye da yadda yake ganin da lamuwa fuska abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa uwa ba a canza ta a rayuwa uba ba a canza ta a rayuwa dan uwa ba a canza ta a rayuwa wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashina ba wannan auren auren ce ta yi ma'ana miji a suna ko kuma miji a abinci aisha labiba ka ta mu ma ne ba mu da dangantaka da mata ta kusa ko ta nisa la ilaha illallah mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda ba ka da kokoman da zai fanshi ranka matukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni kawai ka saki matar ka lauran aura saboda laure sai dai da kashe amma ba zan taɓa rubuwa da ita ba kuma yasa mutane ba su da tunani ne oke idan na taimake ka ni kuma in koma bakin titi ina a taimaka ma dai wai to ai ko me muke jira mu cin masa hanya don wallahi jinin ta ni ba zai tsaya a banza ba da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke gabatar muku da gawur ta champion din Aisha Labiba akwai gina rami da kanka ba sai wani ya gina ba wacce ba ta so na din ita nake so ke kuma da kike so na ba na so kai ka san me kake faɗa kuwa tsintacciyar magen kake magana za ka aura wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi yin kowa a ciki har da ubanka a hannu hannawa farin cikin ya lalace kowa ma sai na shi ya lalace hausawa sukan ce wuya mabuɗin wahala sannan inda tararrabi yake nan ɗarɗar ke samun matsaguni ta yi wulakantacciyar rayuwa gami da wahala tare da fadawa kaka na kayi amma daga ƙarshe ta cimma muradi na ta ganin mijinta ya yi kuɗi kamfanin harara production ke gabatar muku da wannan shiri na aisha labiba duk cikin ku duk wanda ya kara muzanta ta ko idan ba sai na fasamar kai da bindigar nan ba yake da ki ke ni kuma abun na mun ji alƙawarin da aikata amma ban da magana cewa a ki domin ba zan iya ba da yi maka tsakanin da Allah da Allah da da duniya da Allah ha ana wani lokaci kishi mata hanya ta ya labari gami da tsarawa sa da musa ya riba daukar nauyin sharaf sadan ɗan sani shiryawa daga zababulin marubuci wato abba harara ba da umarnin shirin daga matashi kuma fasohin darakto nura mai shababu jaruman shirin salisu ya sulani tijjani asasi nasir nama misbahu amfara awon isa wais alasan gwaldi hajiya aisha tare da gabatar muku da sabuwar jarima shafa'atu muhammad ku dinga samun wannan shiri duk ranar asabar da misalin karfe takwas na dare ku dai kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin zama daya daga cikin ma'abocin kallon wannan kayataccen shiri na aisha ba. Thank you.